ويسيئون الجوار ويأكل القوي منهم الضعيف كانوا على ذلك حتى بعث الله فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها اختار الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وسلم اختفاه الله من بني هاشم واختفى بني هاشم من قريش وهو خير أهل الأرض نصبا على الإطلاق فعن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أخرجه مسلم نشأ صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين محاطا برعاية من الله بغدت إليه عبادة الأصنام فما عبد صنما قط ولا حضر عيدا من أعياد المشركين حفظه ربه في صغره وصانه في شبابه تزوج قبل بعثته بامرأة نبيلة شريفة لبيبة هي أعظم النساء شرفا وأوفرهن عقلا خديجة رضي الله عنها بعثه الله سبحانه وتعالى والأرض مملوءة بعبادة الأوثان وأخبار الكهان وصفك الدماء وقطيعة الرحم فدعا إلى عبادة الله وحده صابرا على ما يلقاه من تكذيب وإراد ودفاع هباه الله سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق وأدبه فأحسن تعذيبه فكان عبدا شكورا كريما جوادا يعطي عطاء ما يخاف الفقر أعطى صفوان بن عمية مئة من النعم ثم مئة ثم مئة قال صفوان والله لقد أعطاني رسول الله والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليه فما برح يوصيني حتى إنه لأحب الناس إليه رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا حييا متواضعا يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين يخصف نعله يخدم أهله ونفسه يعود المرضى ويتبع الجنائز يوقر الكبار ويتواضع الابتغار إن مر على صبيان سلم عليهم رأى أبا أمير رضي الله عنه وكان صبيا فقال مذائبا لا يا أبا أمير ما فعل النغير رواه البخاري يقول عنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وكان عفو اللسان لم يكن فاحشا ولا متفحشا بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها يتفقد أصحابه ويصل رحمه ولا يدفو على أحد دائما بش يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ما هجبني النبي صلى الله عليه وسلم ما هجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يمر به هلال وهلال وما يوقد في بيوته نار يقول عمران بن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا أي رديء التمر يملأ به بطنه أخرجه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم عبدا لله يعبد ربه مخلصا له الدين كما أمره الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين ويصلي صلى الله عليه وسلم بالليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة رضي الله عنها لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه وكان يقول عليه الصلاة والسلام والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رجب عن سنتي فليس مني متفق عليه عباد الله إن من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه يعجز اللسان عن بيان صفاته وأخلاقه وما أكرمه الله به من ذلك فهو حقا كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال العلامة السعيدي رحمه الله وإنك لعلى خلق عظيم أي عاليا به مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت كان خلقه القرآن فكان له منها أي من القرآن فكان له أي من الآيات منها أي من, من الآيات القرآنية أكملها وأجلها وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس مجيبا لدعوة من دعاه قاضيا لحاجة من استقضاه جابرا لقلب من سعل لا يهرمه ولا يرده خائبا وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محظور وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا ينطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوى بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم فاشكروا الله عباد الله على هذه النعمة العظيمة التي من الله بها عليكم من بئسة هذا النبي الكريم العظيم فاقتدوا به كما أمركم الله تعالى وأطيعوه فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول يوم قوام سجر ما أيوه تبا متونا الجمعة من البركة تنا مجانا لأكل wasu daga cikin halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam mun riga mun sani cewa akwai abubuwa guda uku waɗanda ake kira al'usulun salata ginshikai ne guda uku da ake so dukkan musulmi ya san su abu na farko shine bawa ya san ubangijin shi Allah madaukakin sarki da san shi da sunayen shi da sibobin shi da ayyukan shi da girman shi sannan kuma ya san bauta masa yadda bautar take abu na biyu ne bawa ya san annabinsa wanda Allah ya aiko masa abu na uku shine bawa ya san addinin shi to abu na biyu bawa ya san annabinsa sallallahu alaihi wasallam shine abinda wannan huduba take magana a kai yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya girmama wannan al'umma da shi yayi mata baiwa da shi shine aiko annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan al'umma hakika mutane sun kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi sallama suna cikin jahiliya baki kirin suna bauta wa gumaka suna cin mushi suna aikata alfasha kala-kala suna yanke zumunci suna munana zamantakewa da makotaka mai karfi yana danna wanda bai da karfi haka suke har sai da Allah ya aiko musu da manzo daga cikinsu wanda yake karanta musu ayoyin Allah yake tsarkake su yake koya musu littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a baya sun kasance cikin fata mabayyani wannan kyauta da Allah yi wa wannan al'umma ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce mabe girman ni'ima bal ita ce tushen ni'ima ma gaba daya Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe shi daga cikin bani hashim bani hashim kuma an zaɓo shi daga cikin babbar kabila ta Qurayshawa su ne mafi alkhairi wajen nasaba da dangane. in mutum zai bi nasabar larabawa kam babu nasaba mafi alkhairi da daraja da girma kamar nasabar da ke dangantuwa zuwa ga ƙuraishi kuma a ƙuraishi kamar gidan bani hashim ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hakika Allah ya zabi kinana daga ƴaƴan annabi Isma'il sannan Allah ya zaɓi ƙuraishawa daga cikin kinana sannan Allah ya zaɓi ƙuraisu daga bani hashim sannan Allah ya zaɓe ne daga cikin bani hashim kun ga manzan Allah zaɓe ne akan zaɓe haka Allah ya girmama shi ya ba shi falala ya ba shi daraja wannan hadisi imam muslim ya rawaito manzan Allah ya tashi yana maraya mahaifinsa ya rasu tun gabanin a haife shi mahaifiyarsa ta rasu bayan ta haife shi da watanni amma Allah ya kare shi Allah ya ba shi ma'ana shiriya ya zama yana kin bautar gumaka da ake yi a cikin waɗannan mutane da aka haife shi wanda Allah bai taba bauta wa gunki ba bai taɓa zuwa taro na wani idi na mushefai da suke yi ba wanda ake shan giya a sabawa Allah ya abinda ba daidai ba Allah ya kiyaye manzo Allah cin tasowar ya kiyaye shi har lokacin da ya girma ya kai shekara 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aure gabanin a aiko shi ya aure mace mai daraja mai girma mai hankali mai nutsuwa wadda ita ma a cikin mata na wannan zamani babu wanda ya kai ta ɗaukaka babu wanda ya kai ta cikar hankali ita ce khadija Allah ya kara mata yarda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa ƙasa tana cike da bautawa ta labarin bokaye da ƴan duba da ƴan tsubbu da makaryata ya cika duniya ga zubar da jini ga yanke zumunci Allah ya aiko manzan Allah ya kira mutane zuwa ga wa Allah shi kadai manzan Allah ya yi haƙuri, ya cije ya tsaya ya dage duk da abin da ya gama da shi na karyatawa da bijirewa da jafa'i da abuwa daban-daban da aka yi masa amma manzan Allah bai ja da baya ba haka ya tsaya yana wannan da'awar har Allah ya ɗaukaka wannan addini bai daina kira ba har sai da ma'ana ya shiga garin makka da tawagarsa aka shiga ka'aba aka karya gumaka aka rinjaye kafirai sannan Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan da haka manzo Allah sai da isar da addini gaba ɗaya babu abin da ya koyi Allah ya bashi kyawawan halaye Allah madaukakin sarki yayi wa manzon Allah ado da kwalliya da kyawawan halaye manzo Allah bawa ne mai yawan godiya bawa ne mai karamci da kyauta da bayarwa yana yin kyauta ta irin wanda baya tsoron talauci ma'ana baya kirgawa baya dubawa manzo Allah bayarwa yake ba tare da tunanin cewa shi zai rasa ba safwan yana faɗa cewa wallahi manzon Allah ya bani ya bani dabbobi ya bani lokacin da yake bani abin da yake bani na fi kowa kin shi a duniya amma bai gushe bai yana ba bani haske da nafi kowa sai da na zama na fi kaunar shi fiye da kowa a duniya dan manzon Allah ya bashi awaki da tumaki guda ɗari ya ƙara masa guda ɗari ya ƙara masa guda ɗari da a lokaci guda sai da manzon Allah ya ba bashi guda ma'ana uku shi yasa ya ce wa mutanen shi na zo na taho da gurin wanda yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci manzon Allah mai rangwame ne mai jin kai mai tausayi mai kunya mai tawazu kankan da kai yana zama da fakirai baya kin zama da waɗanda suke fakirai yana cin abinci da miskinai wanzu Allah yana gyara takalminsa a hannun shi ya dinke ya gyara yana wa kansa hidima yana wa iyalan shi hidima yana zuwa ya duba mara lafiya yana zuwa ya raka gawa a je a binne ta yana girmama manya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuma kankan da kai yana tausayawa yana kasa kasa ga yara ƙanana. har idan ya wuce ta wajen yara suna wasa manzo Allah yana musu sallama ya daga hannu yake assalamu alaikum wata rana ya ga wani yaro da ake kira Abu Umayr lokacin yana karami yana da wani tsuntsu da yake wasa da shi ya sa wa sunan tsuntsun annughai sai manzon Allah ya ga yaron bai ga tsuntsun ba sai manzon Allah ya kalle shi cikin murmushi da raha yace ya Aba Umayr ma fa'ala annughai ya kai Aba Umayr me ya samu tsuntsun ka annughai ba gan shi ba Manzan Anas dan Malik yana cewa ban taba ganin wani da ya fi tausayi da jin kai da iyalai ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi manzon Allah yana da kamewa harshe baya cikin harshen shi ta faɗar magana haka sannan manzan Allah baya alfasha baya yinta, ba ma ya sannan manzan Allah yana da tsananin kunya fiye da yarinya budurwa a cikin ɗakinta Manzan Allah yana bibiyar sahabbai idan ya ga bai ga wani bai yana ganin shi sai ina yake a irin wannan bibiyan ne bai ga wata mata da ke share masallaci ba yace ina wance aka ce ta mutu ce me yasa ba ku ga yin ba suka ce dare ne ya rasulullah manzo Allah ce ku je ku nuna min inda kuka binne ta aka nuna masa manzo Allah ya sa yayi mata sallah yace jidda nan kabarin akwai duhu a cikin wannan makabarta amma Allah ya haskaka musu a dalilin wannan sallah da nayi manzo Allah haka yake bibiyar sahabban shi ina wani ina wani yana sada zumunci bai wa wani jafadi kuma da'ima manzo Allah yana cikin sakin fuska jarir ibn abdullah al-bajali yana cewa manzon Allah bai taba kare ni ba daga barin shi inda na musulunta mana in zo manzon Allah ya ce a'a ba za ka ganni ba tafi yace kuma manzan Allah bai taba gani na ba sai yi mun murmushi inda zai ganni sai ya yi mun murmushi da haka wannan dabi'u da halaye na annabi sallallahu alaihi wasallama haka sai tare da dukkan sahabban shi Manzan Allah ana samun wata ya zo ya wuce wani watan ya zo ya wuce ba a kunna wuta a gidan shi ba ba dan talauci ba sai don yadda manzan Allah yake bayarwa in ya samu bayarwa yake yana bayarwa wata rana ya tashi bayan an gama sallah abu je shiga gida sabbin da suke dawo suka tambaye shi me ya faru Ya ce na shiro wani dirhami da ban bayar ba shine ne maza na shiga na je na bayar saboda yadda manzan Allah yake bayarwa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ni yana juye-juye saboda yunwa bai samu abin da zai ci ba kai ko da dabino ne wanda yake mara kyau manzan Allah bai samu ba da manzan Allah zai ce a kawo da an cika gurin amma manzan Allah ba zai ce a kawo ba saboda ba duniya ya zo nema ba sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bawa ne na Allah yana bauta wa Allah duk da wannan karamci da girma da daraja da falala da Allah ya bashi kuma yana bauta wa Allah yakan yi sallah yakan yi azumi yakan ma'ana fita da kababuwansa masu daraja ya je jana'iza ya je gurin jihadi yana bauta wa Allah yana mai tsarkake addini ga Allah kamar yadda Allah ya umarce shi cewa kul ka ce inni um, umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din an umarce ni in bauta wa Allah ina mai tsarkake addini wa umirtu an akuna awwalal muslimin an umarce ni in zan farkon mai mi kauya da haka manzo Allah shi ne farko cikin wannan al'umma da ya sallama wa lamarin ubangiji da ya miƙa wuyan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki da haka babu wani mutum da zai girma saboda ilimi ko shehuntaka ko daraja da zai ce shi ba zai bauta wa Allah ba da zai ce ya fi ƙarfin bautar Allah manzo Allah ya fi kowa amma manzo Allah yana bauta wa Allah yana sallar dare ta nafila haka babansa su kumbura na na'isha ce dan me kake yin haka ya rasulullah Allah ya gafarta maka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar dan me kake yin wannan baka huta ba manzo Allah ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura yanzu ne bazan so zan bawa mai godiya ga Allah ba Allah ya min ni'imomi to bazan bauta wa Allah in gode wa Allah ba Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi manzo Allah yana cewa wallahi ku sani inni la akhshakum lillahi wa atqakum la na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah da haka duk wani wanda zai zo a wannan rayuwa bai kai manzan Allah tsoron Allah ba bai kai manzan Allah kiyaye dokokin Allah ba manzon Allah ya ce amma duk da haka asumu wa afdir ina yin azumi ina hutawa mana yana yin ibada kuma yana samun hutu wa usalli wa arqud ina sallar dare ina yin bacci manzon Allah bai bar janibin abin da ya shafi rayuwa ba ba ma'ana rahbana ake ba rahbana shine mutum ya tabe ce ba shi ba wani abin duniya kaf ba zai ci abinci ba sai dan kai ya mutu ya kurbe kaɗan ya sha ruwa kaɗan ya zauna ba takalmi ya zauna cikin datti ya zauna a cikin duhu ya zauna ba shiga mutane wannan manzo Allah ya ce babu ita a cikin addini manzo Allah ya ce ina sallah ina yin bacci wa atazawwaju nisa kuma ina da mata ina yin aure manzo Allah ya faɗi wannan ne yayin da wasu sahabbai suka je gida suka ce ya manzo Allah yake ibada matan manzo Allah suka ce yana sallah yana hutawa yana azumi yana ajiyewa sannan munin din matan shi ne sai ɗaya ce kai ina zan yadda manzan Allah yi shi ai bai da matsala ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma da haka ni sallah ba zan daina yin sallah ba da daddare sallah zan ta ba bacci ɗaya ce ni kuma ba zan yi aure ba ɗaya ce shi kuma azumi ba hutawa to shine da manzan Allah ya zo sai yi wannan shelar na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah amma ina azumi ina hutawa ina yin bacci ina yin sallar dare sannan ina da mata famar ba an sunnati fa laysa minni duk wanda baya kwaɗayin wannan tafarki nawa baya son wannan hanya da na biyo manzan Allah ce baya tare da ni da haka cikakken koyi shine kai abinda manzan Allah yi sallallahu alaihi sallam Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi ya ku yan uwa masu girma duk wanda ya bibiyi sira ta manzan Allah tarihi na manzan Allah sallallahu alaihi sallam. zai ga harshe yana gazawa wajen yin bayanin sibobin manzan Allah da halayen manzan Allah da abinda Allah ya girmama shi Har ce yana iya gazawa wajen yin bayanin wannan saboda mai duk wata kamala ta bashariya ta dan adam manzon Allah yana da ita shi sa Allah ce wa to inna kala ala khuluqin azim hakika kai kana kan ta'adu masu girma Allah batu sa'idi yake abinda wannan aya take nabi manzon Allah yana da ta'adun sun mamaye shi gaba da shi sa aka amfani da labazin ala ma'ana ya sun mamaye shi sun zama tare da shi ta ko ina ya ce kuma in kana son sanin halayen manzan Allah shi ne abinda na na Aisha ta faɗa da aka tambaye ta dangane da halayen manzan Allah ta ce ka na kudu kulukuhun Kur'an halayensu shi ne Al-Ƙur'ani. alƙur'ani karanta alƙur'ani duk abinda alƙur'ani ya zo da shi na sifa mai kyau ya yi umarni da ita manzan Allah yana da ita duk abinda ya ce a bari kada aikata mummuna ne manzan Allah ya kubuta daga wannan abu da haka in ka ɗauki ayoyin alƙur'ani manzan Allah yana da akmaluha wa ajalluha ma'ana mafi girma da daraja na abin da wannan ayoyi suka kunsa a kowace ɗabi'a ta alkhairi kyakkyawar ɗabi'a manzan Allah yana kololuwa a kanta manzan Allah mai sauki ne sahlan layyinan sannan yana tare da mutane yana amsa kiran wanda ya kira shi duk wanda ya kira shi wani sha'ani yana amsa kira din yana zuwa wajen wannan sha'ani tela ya kira manzan Allah gidan shi manzan Allah ya je mace ta zo ta ce manzan Allah yana son ganin ka ya rasulullah manzan Allah ya je ya saurare ta maraya ya zo manzan Allah ya amsa masa manzan Allah yana amsa kiran wanda ya kira shi yana biyan bukatar wanda ya nemi wani abu a wajen shi sannan yana karfafa zuciyar wanda ya rufe shi baya hanawa baya mayar da wanda ya zo wajen shi a tafe idan sahabbansa suna son wani abu manzan Allah yana dacewa tare da su yana zama tare da su yana bin su sai in abin ya zama ba daidai bane idan ya nemi wani lamari Wanzan Allah baya zuwa da karfi a'a sai ya shawarci su ya za a yi kaza ga kaza ya zo sannan wanda ya yi abu mai kyau Wanzan Allah yana karfa ya yaba masa ya gode masa ya karfafa shi wanda ya kuskure kuma wanzan Allah yana mai afuwa Wanzan Allah baya zama da mutum face ya zauna da shi a mafi kyan kyakkyawan zama Ba ya ɗaura fuska Ba ya tsanantawa wajen magana Ba ya ma'ana haɗe fuska sannan baya kama mutum da abin da bakin shi ya faɗa ba tare da nufi ba baya kama mutum da abin da ya yi bisa kuskure yana kyautatawa wanda yake zaune da shi matukar kyautatawa yana haƙuri da wanda yake tare da shi matukar haƙuri sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa masu girma kamar yadda na faɗa baki ba zai iya kididdige halaye da ɗabi'u kyawawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kamar yadda na Aisha ta faɗa ta na kana khuluquhul Qur'an tabi'a ta shine alqur'an da aka ku gode wa Allah ya ku bayan Allah akan wannan ni'ima mai girma wanda Allah madaukakin sarki yayi muku ta aiko wannan annabi mai girma ya aiko muku manzo daga cikin ku ma'ana wanda yake mutum yana da halitta ta mutane yana da ɗabi'a ta bashariya amma Allah ya girmama shi ya ɗaukaka shi ya yi masa wahayi ya aiko shi ya ba shi kyawawan halaye to ku gode wa Allah kan wannan ni'ima din ku koyi da shi kamar yadda Allah ya umarce ku ku koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya umarce ku ta ya za ku koyi da manzon Allah sai kun san sunnar manzon Allah sai kun tambayi malamai sai kun yi karatu sai kun karanta ya manzon Allah yake kaza ya yake kaza ya yake kaza to shine sai ku iya koyi da shi ku koyi da manzon Allah ku yi manzon Allah biyayya da da'a duk wanda ya bi manzon Allah yayi da'a yayi biyayya zai shiga aljanna duk wanda ya saba manzon Allah ya kauce ta barkin manzon Allah ya kama wani abu to wannan shi yake shiga aljanna Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu matukar haƙiƙa tabbas in kuka bi shi to shikenan za ku shirya za ku kama hanya sautar wa ma ala rasul illa al-balagul mubin ba abin da ke kan manzo illa isarwa mabayyaniya ko manzon Allah ya isar da sako yayi bayanin komai adda amana wa ballagha risala wa nasaha umma wa jahada fillahi haqqa jihadi da haka babu abinda manzon Allah ya rage sallallahu alaihi wa sallam ubangiji Allah madaukakin sarki ka datar da mu bisa bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da koyi da shi da zama tare da hadisan shi da rayuwa tare da ayyukan shi ya Allah ka yafe mana kurakuranmu ya Allah ka yafe mana zunubanmu ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu gaba ɗayan mu tafarki madaidaici ya Allah duk wanda yake damun mu kuma ya dame mu ya Allah ka dame shi Allah duk wanda yake nufin mummunan abu ga wannan al'umma Allah ka mayar masa da munin abinsa zuwa gare shi Allah ka mayar masa da kaidin shi zuwa gare shi ya Allah ka ji kan magabatan mu iyayenmu da malaman mu, da ƴan uwanmu da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka sa mu cita da imani Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya ya Allah madaukakin sarki ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya ya ku yan uwa mi salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa annabinsa salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya yi musallati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim